Jama'a Assalamu alaikum. A mu na yau za ku yi cewa rahotanni da bincike sun nuna cewa duk a arewacin Najeriya ba wani mawaki da ke tallafa ma al'umma tamkar irin Dauda Kahutu rarara. Duk a cikin wannan bidiyon za ku yi cewa Sadiq Sani Sadiq ya fada hannun wasu mutane kuma abin sai addu'a. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mai suna Fitilar Kaniwood to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrar sanarwa don ci gaba da kasancewa da labarun a kowane lokaci. Wani bincike da rahotanni na masu bincike ya nuna cewa Dauda hutu rarara ya sha gaban dukkanin wasu mawaka da ke arewacin Najeriya kana na siyasa ko kuma soyayya kan tallafa ma al'umma domin kuwa kowane lokaci ana hangen daura ka hutu rarara wurin tallafa ma al'umma musamman a gidan marayu da kuma wuraren da marasa karfi ke zama daura ka hutu rarara dai ya yi kudurin tallafa ma al'umma ne akan haka ya kirkiro wata kungiya mai suna tatin tatin wanda kungiyar take zagayawa tana kai dauki wurare daban-daban birni da ƙauye don tallafa ma al'umma wannan dai kungiyar ta tatin tatin mawaka ne na cikin masana'antar kaniyo da na waje suka cika ta dam kuma aka raba mukamai a cikinta wanda daura ka hutu rarara ya nasarar samun shugaban kungiyar kasancewa cewa ya tafi kowa tallafa ma kungiyar daga cikin mawakan da ke cikin kungiyar a halin yanzu dai kungiyar tatin tatin ta yi karfi inda yanzu magana da muke yi dauda kawutu rarara ya gina katafarin asibiti inda ya bashe ta ga kungiyar tatin tatin wanda daura ka rara ga bakinsa ya faɗi a wata hira da 'yan jarida ya ce wannan asibiti ya bashe ta ne saboda a tallafa ma al'umma kuma ba tare da amshi ko sisin kwabo ba yanzu haka dai asibitin da daura ka rara ya gina wadda ke cikin ƙwarewar garin birnin kano wadda take a cikin babban birnin na Kano tana aiki da kwararrun ma'aikata wayanda sun ka san bangaren lafiya sannan asibitin Dauda Kawu Turarara ya nan mata injimukan gwaji kala-kala ta bangaren gwajin hitsari ko hitsari ko kuma bayan gida ko kuma jini dukkanin waɗanda kayan aikin da asibitin ke bukata Dauda Kawu Turarara ya tanade su ya saka su a cikin wannan asibitin da ya gina sa'annan Dauda Kawu Turarara ya ce duk wani dan kungiyar tatin tatin ko kuma wani mai sana'a fim to idan ya je asibitin kyauta za a diba shi sa'annan ba zai kashe ko sisin kwabo ba da shi har da iyali ne ba nan kadai Dauda wuto Rara ya tsaya ba da ayyukan alherinsa yanzu haka dai Dauda wuto Rara ya gina shago ko kuma ya bude katafarin shago wanda ba abin da ake sayarwa ciki in ba magunguna ba amma fa Dauda wuto Rara ya sassafta farashi sabanin irin yanda ake saisuwa a sauran shagunan famasi amma duk da haka Dauda wuto Rara ya ce duk wani dan masana'antar kani ko kuma dan fim idan ya zo da takardar magani a wurin to a ɗauki maganin kawai a bashi a kyauta fadar daura ka hutu rarara ba don komi ba sai ya tallafa ma masu harka fim da kuma masana'antar ta Kannywood. A halin yanzu dai Dauda hutu Rarara ya samu alheruka da yawa a garin Gombe ta bangaren gwamna Inuwa Danmaje wanda Dauda hutu Rarara ya rima mabambantan waƙoƙi har guda uku waɗanda waƙoƙin kuma sun ka samu fice a cikin garin Gombe. Sanadiyar haka ne muka ga ya dace a rawaito muku wannan rahoton don ku ga irin yadda Dauda hutu Rarara ke hoɓɓasa wurin tallafa ma al'umma. ta bangare ɗaya kuwa labari ne na Sadiq Sani Sadiq inda Sadiq Sani Sadiq ya shiga koman malamai a halin yanzu dai wasu malamai izala sun saka Sadiq Sani Sadiq gaba sai yayyakarsa suke yi da wannan labari da wasu labaruka za su ci gaba da zo muku a wannan tashar tawa mai suna Fitil Kaniwood don sun ci gaba da sauraron labarukan mu da kuma jin inda mun ka tsaya da inda za mu tashi to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrar sanarwa sai ka ci gaba da bibiyan mu don kasancewa tare da mu mun gode da lokacin kallo.